kamar yadda ka faɗa ina ɗaya daga cikin waɗanda aka zaɓa su raka mai girma shugaban ƙasa Muhammad Buhari zuwa wannan ƙasa ta Saudi Arabia wacce da ke mai albarka insha Allah. Mun rako shi tare da gwamnoni guda uku da kuma ministoci guda hudu da kuma sauran ma'aikata nasa don halartar taro da aka kira na Future Investment Initiative. Wani taro ne ƙasar Saudiya ta kirkiro da ake daga shekara zuwa shekara don suna da kuɗi da suke warewa suna sun zuba hannun jari ko kuma investing a wasu ƙasashe don taimakon juna kamar yanzu mun yi zama da shi sarki na saudiya ke salman wanda yake sarki salman mun zauna da ɗansa kuma ministan tsaro wanda yake muhammad bin salman duka mitin da muka yi da su shine me suke da shi da za su tallafa wa najeriya don ta ci gaba a yanzu kusan duk kasashen duniya kowa yana warewa. ba ka ɗaukan wani masoyinka ne sai wanda ke shirin ya taimake ka ya taimaki talakawanka ba ka ɗauka wani makiyinka ne sai wanda ke nufin ka da sharri ba da ba kasar saudiya sun zuba jari kusan dala biliyan arba'in wa indiya a wannan taro da muka yi prime minister india ya zo shi shugaban kasar kenya ya zo shi na da bukatu irin nasa shugaban kasar niger ya zo da bukatu irin nasa to da sai muka ga irin arziki da allah ta'ala ya basu kuma suna zuwa suna investing a bangare na ma'adanai na kasa ko a wajen yin infrastructure hanyoyin tren da makamantansu muka ga akwai bukatan kasar mu yadda take ta neman inda za a tallafa mata ta ci gaba kamar yadda mai girma shugaban kasa kwanan nan ya bar kasar rasha ya zo kuma ya taho saudi duka manufar shi da samu kasashen da suke da manufar shigo da dukiyarsu najeriya don a bunƙasa ɓangarori da yawa kuma a samar wa mutane da aikin yi saboda karancin aiki ya dame mu duk wanda ke kasar yake da kishin Najeriya yana damuwa idan ya ga mutane suna neman aiki babu aikin yi yana ta da hankalin mu wannan shine manufar da ya kawo mu insha Allah ganin cewar a kai a matsayinka na minista na ainihin sadarwa za a ga cewar ta ina wannan tafiya za ta umfanar da al'umman Najeriya na farko a bangaren kamar man fetur shi ɗan sarki Muhammad bin Salman ya furta cewa in akwai ɓangarorin da ake da zaman lafiya a Najeriya dukkan abin da ake zuba na dukiya don su tallafa ƙasar kasar a shirye suke zo su zuba ya ba da misali a kasashen da sun je sun tallafa musu da zuba jari na dala biliyan arba'in wasu dala biliyan ashirin wasu dala biliyan goma ya ce matukar akwai bukatan wannan a najeriya in akwai wuri da ba a yaki to insha Allah ta'ala za su zo su zuba jarin su a wannan wuri da muka tabbatar ba su akwai wuraren da ake wani lafiya kuma akwai tsaro iya gwargwado a kula ga wannan kaga ci gaba aka samu na biyu bangaren harkan noma mun yi zama da su ba kafa ce ta bunƙasa da noma ba amma saboda ci gaba na fasahar zamani akwai bangaren noma na zamani suna shirye su zo Najeriya su ga da za su taimakawa. manoma su ma su zuba jari a kasar na uku a bangaren fasahar zamani akwai wanda muka yi ta zama da su bangarori da dama abin da muke cewa broadband penetration ya yi karanci a najeriya har yanzu akwai ƙauyuka da garuruwan da ba mu da isasshen intanet ko kuma broadband ko kuma babu wayar sadarwa akwai akalla wurare guda ɗari biyu da uku da muke da su a najeriya da kuma adadin mutanen da ya haura miliyan talatin a wannan bangarori mun fara maganganu da kamfanoninsu da ke bukatan zuwa najeriya su ma su zuba jarin su a kasar don bunƙasa tattalin arziki. Bil hakika waɗanda muka yi zama da su don ci gaban Najeriya in ma tare da shugaban kasa ko ministoci ko da gwamnoni ko kuma a ɗaiɗaikunmu mun yi zama sama da guda talatin wanda kuma kowa a cikinmu yana matukar farin ciki da irin alkhairin da muka hanga a cikin tafiyar idan Allah ta'ala ya sa aka dace. To da hakika duk abin da muka zo da shi na vision ɗinmu shine me muke so mu cimma a zama da kuma a wannan taron kusan babu a guda ɗaya da yake ajanda da mu gabatar da shi ba a yanzu. Saura mu roki Allah ya ba mu ikon daman zartar da abubuwan da muka yi yarjejeniya da su. Amma bil hakika dukkan alkhairi mun gan shi a cikin wannan zama din har ma suka ce to mu samar da wata majalisa da za ta turo wakilan Najeriya da wakilan Saudiya su rika zama a duba dukkan bukatun da Najeriya ke da shi a wurin Saudiya wanda arzikin su zai tallaka mana insha Allah kofa abu Abuja take za su zo su zuba jari don su taimaka wa kasar mu sun ce suna da irin wannan majalisa da kamar kasar India suna da irin wannan majalisa da kasar China suna da irin wannan majalisa da kasar Kenya suna da irin wannan majalisa da kasar Niger in ba na manta ba za haka a samar da wakilai daga can daga nan a zauna a ga me suke da shi da mu muke bukata wanda za su iya taimaka mana masu an yarjejeniya da ikon Allah suna shirye su zo su taimaka wannan ne ma mafi girman abu saboda an ka kira abu a ɗaya kuma za su kare ba amma tun da an ce a samar da majalisa don majalisa ta duba bukatun da kowa yake da shi na bunƙasa tattalin arzikinsa a taimaka wa juna sai a yi wanda shi dan sarki har ba zama ne da ake yanzu akan na addini ba a wannan zaman muna zama ne na matsalolin talakawan mu kasashe guda biyu wannan a zama shi za ga suna da mu'amala mai kyau da kasashen musulmai da wasu wanda suke ba na musulmai ba saboda manufar shine a bunƙasar da tattalin arzikin juna kuma a taimaka wa juna a kuma kyautata wa juna mu'amala wannan su ne irin manufofin da ake da su a ciki. a wannan zama an tattauna a magana wanda ta shafi yadda ƙasar saudi arabia za ta taimaka a ainihin farfaɗo da matatun tace mai da ake da su a Najeriya waɗanda da damansu ba sa aiki wanda kuma shugaba ya Buhari ya yi maganan nan a ƙasar Rasha da ƙasar Rasha ya wannan tsari zai kasance Rasha ce za ta yi wannan aiki ko ko ƙasar Saudi Arabia ce za ta zo domin ganin cewar an farfado da waɗannan matatun mai na Najeriya. a ka'ida idan mutum iya neman abokan tafiya a ƙasa irin ta najeriya mu takaita tunaninmu zuwa ga neman tallafi ko yarjejeniya da ƙasa ɗaya ko biyu ma yayi kada a najeriya ka gani muna da wuraren mai a kudu maso kudancin ƙasar nan akwai a jihar rivers akwai a jihar delta da su yanzu cikin taimakon allah an samu rijiyoyin mai aƙalla guda hudu a cikin jihar gombe an samu wani adadi a cikin jihar bauchi harsashe ya bayyana ce ana tsammanin akwai rijiyoyin mai da za a samu a ƙasar a jihar nasarawa akwai jihohi da dama to kaga waɗannan wuraren da ake samarwa idan rasha ta zo ta ce za ta yi za mu ba ta inda za ta iya yi in saudiya za ta ta ba ta samu wajen yi idan ma wata ƙasa ta zo bayan nan ta ce za ta yi da ikon allah za a bayar ai in kana neman masu zuba hannun jari a ƙasar ka su zo su kawo dukiyarsu idan ƙasa ɗari za ta kawo dukiyar da muka yadda da ita babu kuma sharaɗin da zai cutar da mu ko al'ummar mu sai kofar ba mu take a zo a tallafa to haka rasha su zo su yi saudi su yi in akwai wata kasar ma da muka aminta da ita ita ma ta zo ta yi duka ana bukata a tallafa juna don a ci gaba ne za ka ɗan uwa bukatan da muke da shi da kalubale a kasar ya fi karfin tunanin rasha ko saudiya duka biyu su yi bayan su ma muna neman ƙarin wasu ƙasashe. ka waɗannan biyu muna baraba da su da wasu ma wanda ba su ba.